hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1442 kuma yau ashirin ga watan 11 miladiyya 2020 a wannan majalisi namu mai taron albarka da muke gabatar da darasi a cikin littafin at-tajrid as-sarih li ahadith al-jami' sahih wallafar babban malami العلامة المحدث أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي عليه رحمة الله تعالى kuma a wannan masallaci jami'u shekhi talhata salafi rahmatullahi alaihi muna cikin kitabul wudu'i a cikin wannan littafi kuma za mu majalisi na saba'in da tara insha Allah ta'ala babun al wal wudu'u fil mikhbali wal qadh wal khashab wal hijara babun babi da zai yi bayani akan hukuncin alghuslu yin wanka walwudu da yin alwala fil mikhbadi cikin kwatanniya wal ko kuma a cikin da buta wal khashadi da kuma abinda aka yi shi da katako wal hijarati ko abinda aka yi shi da dutse me hukuncin waɗannan abubuwa a game da yin alwala idan ba mu manta ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana shan ruwa a cikin aniyatul zahabi wal fidda wato kwanuka ko butoci ko kofuna waɗanda aka yi su daga zinariya ko azurfa malamai suka ce hanin da aka yi na a sha ko a ci a ciki ya hukunta cewa ba za a yi alwala a cikinsu ba to su waɗannan ababe waɗanda ba zahabu da alfidda ba to me hukuncinsu lafazin al-mikhdab ko kuma lafazin al-ghusl tashin farko al-imam al-kirmani a cikin sharhin sa na sahih al-bukhari al-kawakib ad-darari shi ya ce ya kamata ayi yi dabdin sa ne da al-ghasl ba al-ghusl ba al-ghasl wanda mun san bambancin da ke tsakanin al-ghasl da kuma al-ghusl al-ghasl wankewa al kuma yin wanka to sai ya ce wannan babin yana bayani ne akan hukuncin wanke gaɓoɓi ba wanka ba ta hanyar ruwan da aka sa shi a cikin waɗannan ababen da aka lissafa amma da yawan malamai da suka sharhin sahihul bukhari sun tafi akan cewa al ne wanka tunda an kawo al to kaga ambaci al shine yake domin a cikin alwudu ake samun algaslu da fatil ghai wankewa kose sai al shi kuma al-mikhdab asali abu ne da suke amfani da shi domin yin wanka akan zuba lalle a ciki wani zubin mata su tira jikinsu da shi domin asalin lalle ana ce masa al-khidab al-khidab lalle kenan to sai aka ce mikhdab kai ma yukhdabu bihi abinda ake lalle da shi to sai ya zama wanka ake yi da shi asali shi yasa muka fassara shi muka ce kwatanniya wanda suka san kwatanniya sun santa wadda mata suke wankan jego da ita to ita ce al-mikhdab sannan sai al-qadah al-qadah na nufin buta malamai suka ce abin da ake ce ma'alƙalmu shi ne butar da ta kasance mai ƙaramin baki kamar da irin butocinmu waɗannan to ana ce musu alƙada jam'insa ana ce masa al'aqda to sai kuma sai ya kawo sai ya ce wal khashab su duka waɗancan da al da alƙada qadah dukkaninsu ana yin su daga alhashab za a iya yin su da katako domin mun sani ana yin akushi a ana yin ababen amfanin gida da katako ana sassaƙa katako a yi abin da za a yi amfani da shi a gida sannan sai kuma aka ce alhijara dutse sannan shi kan shi dutse ana wawake shi a yi waɗannan abubuwan da su shi ne sai malamai suka ce fikirin al'imamun bukhari a nan shi ne al al-bukhari yana nufin cewa dukkan wani abu da aka sana'anta shi da abin da yake asali daga ƙasa yake to ne tsarki ne ya halatta a yi alwala da shi ya halatta kuma a zuba ruwa a yi wankan tsarki da shi sai dai wanda shari'a ta keɓe ta ce ban da shi tun da asalin abin da yake ƙasa halas wal aslu fi niyahi na sahara wal ardi wal siyabi wal hijara haka as-sa'di ya ce aslu fi miyahin at-tahara asalin duk ruwan da ga a duniyar nan to asalin kowane ruwa mai tsarki ne al aslu fil miyahi at asalin kowane ruwa mai tsarki ne sannan sai yace ne wal aslu fi miyahin at-tahara wal haka nan kowace ƙasa da ta ganta asali mai tsarki ce wasiyabi sannan kowane tufa asalinsa mai tsarki ne wal hijara haka nan duwatsu su ma asalinsu masu tsarki ne me ake nufi da asalinsu wato a tushensu Allah ya halice su tsarkaka najasa zuwan musu take sau da aka idan yanzu kaga wata ƙasa sai za taimama da ita sai wani ya ce bai halasta ba ba ta da tsarki to sai ka tambaye shi me ya mai da ita ba ta da tsarki idan ka ɗau buta za ka yi amfani da ita sai wani ya ce ba ta da tsarki ko za ka tambaye shi me yasa ba ta da tsarki an zuba mata najasa ne idan ya ce a'a sai ka ce to ya asali duk ababen da aka yi su daga abin da ya asalinsa kasa ne to malamai sun tafi akan cewa mai tsarki mun gane to shine fiqhun babun da ya kulla yake cewa babun al wal wudu' fi al wal qadahi wal khashab wal hijab ina abin da ya tabbatar da haka an anas bin radiyallahu anhu qala hadarat as-salatu fa qama man kana qariba ad-dar ila ahlihi wa baqiya qaumun fa utiya an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam bi mikhdab min hijaratin fihi ma'un fa sabura al-mikhdab an yabsuta fihi kaffahu فتوضأ القوم كلهم قيل كم كنتم قال ثمانين وزيادة wannan hadisin an samo shi daga khadimin annabi sallallahu alaihi wasallam anas radiyallahu anhu wanda yana ɗaya daga cikin masu yawan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi masa addu'a albarka rayuwa annabi sama yayi masa addu'a Allah ya tsawaita rayuwarsa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi masa addu'a Allah ya bashi arziki mai yawa sai ya zama gonarsa so biyu ta dabino take fitar da 'ya'ya sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi yawan 'ya'ya yana lissafa tsakanin ƴaƴa da jikokin na Anas radiyallahu anhu akwai guda 120 waɗanda dukkanin su mahaddata alqur'ani haka malaman sira suka tabbata bayan kuma waɗanda suka rasu da yawa sun rasu iyarsa Aminatu bintu Anas radiyallahu anha take cewa tsakanin ƴaƴa da jikoki babun ya rufa 120 sannan waɗanda suka rayu ɗari da ashirin su kuma dukkaninsu mahaddata alƙur'ani ita ma tana cikinsu to kaga anas kenan annabi sama ya masa addu'a eh, hadimi ne mai kyakkyawar ɗabi'a sannan kuma ya samu wanda ake mahidima shi ma mai kyakkyawar ɗabi'a ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taɓa ce min uffin ba manzo sallallahu bai taɓa ce min kar ba ko ala wadare a tsawon zaman da suka yi shekaru goma ya ce salatu sallah ta zo lokacin sallah ya yi faƙama man kana ƙaribar dari ila ahlihi sahabban annabi sallallahu alaihi sallama waɗanda gidajensu ke kusa da masallaci sai suka tashi ila ahlihi suka tafi gidajensu domin su je su yi alwala su dawo wa baqiya qaumun sai wasu mutane suka tsaya tare da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam gidajen su ba su da kusanci da gidan da masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam fa utiya annabi sallallahu alaihi wasallam bi mikhdabin sai aka zo da manzon sama wata ƴar karamar kwatanniya min hijaratin kan sassaƙa ta ne daga dutse fihi ma'un a cikin wannan ƙaramar kwatanni akwai ruwa fasahura al-mikhdab an yabsuta fihi kaffahu sai annabi sallallahu alaihi wasallama saboda kankantar wannan abin da aka kawo ma manzo Allah sallama sai manzo sama ya kasa shimfida hannunsa a ciki saboda kankantar ta kankantar shi wannan abin manzo sama ba zai iya sa hannunsa a ciki haka ya shimfida hannunsa ba ka karamin abu ne matuƙa kamar irin yan bututun nan da ake yin sai an kaɗan wanda wasu ke siwa su kama masallaci suna taimakawa domin suna hana zarancin ruwa da yawa za ka ga mutane sukan buta babba kawai sai mutum ya ce sai ya cika ta dole kuma yanzu ya bata ruwa wanda baya cikin sunna wasa da ruwa ka ga yin waɗannan yan ƙananan ƙananan butocin suna taimaka matuka. to ya ƙaramin abin alwala ne manzo Allah sallama ya ba zai iya sa hannunsa a cikin shimfiɗa ba saboda kankantar wannan abu fatawabba alqawmu kulluhu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi alwala da wannan abun alwalan karamar kwatanniya ɗan mutsila fatawabba alqawmu kulluhu sai da mutane gabaki ɗaya suka yi alwala da wannan ruwan ɗan kaɗan wanda hannun annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasa shiga cikin masakinsa dan kadan din ruwa kila sai aka ce ma Anas radiyallahu anhu kam kuntum kun kai ku nawa qala 80 wa ziyadatan sai ya ce ai kunna 80 wa ziyada ce mun kai mu 80 da doriya wannan da muka yi amfani da wannan ruwa kuma ruwan ya ishe mu a wannan dan ruwan fikihun hadisin dai hadisin ya karantar da mu abu na farko shine dama daga cikin sunna an fi son kayo alwala daga gida sunna a yin alwala in kana son ka samu falalar da ake samu ta zuwa masallaci to ka kayi alwala daga gida baya cikin tarbiyya ta musulunci wadda magabata suka karantar da kuma abin da annabi sama ya karantar asali mutum ya ce sai ya zo masallaci sannan zai yi alwala illa lura ta kama ka akan hanya kake ko kuma ba yadda ka iya to sai ka zo masallaci ke alwala amma in kana so ka samu falala da ake samu ta duk ta ɗaya idan kai za a karyar maka da zunubin ka kuma a ɗaga darajarka kamar yadda hadisai suka tabbata a cikin bukhari da muslim da kuma sunan to ka yi alwala daga gida domin da hadisan in sun tashi za su yi bayani sai su ce man tawadda'a fi baiti duk mutumin da ya yi alwala daga gidansa sun ma'atal masjida ko sun kharaja ila masjidi la yukhrijuhu illa salatu ya fita gidansa domin ya je ya salla babu abin da ya fitar da shi sai dai ya je ya sallar nan lam yakhtu khutwatan to ba zai yi wani taku ba illa khutwa khutwa biha illa hutta biha anhu khati'atun sannan wa rufi'at biha lahu daraja duk taku ɗaya da zai yi sai an sarira masa da zunubin sa karami kwara ɗaya sannan kuma sai Allah ta'ala daga su a cikin aljanna to kaga daga gida to sai magaba sahabbai sai suka tashi waɗanda gidajensu ke kusa da masallaci sai suka tafi gida domin su je su yi alwala wannan fikihu na farko ce a yi alwala daga gida sannan fikihu na biyu wanda shi ne fikihun da imamun bukhari ya bukulla babunsa a cikinsa kuma imamun zabidi ya tabbatar da shi Shi ne taharatul mikhdabi wa jawazu alwudu'i bihi ashe kwatanniya ko buta ko gwangwani wanda aka yi shi daga dutse ashe mai tsarki ne tunda mai tsarki ne ashe za a yi alwala da shi gashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi alwala da shi sannan daga cikin fikihun hadisin hadisin yana karantar da mu mu'jizatu taqsiril ma' mu'jizatu taqsiril ma'i li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mu'jizar da Allah subhanahu wataala ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wacce ta kasance duk inda manzala sama ya samu ruwa ko mun kankantarsa to Allah yana sa ma wannan ruwan albarka mun karanta a hadisan baya cewa an yi alwala mutane da yawa sun yi alwala daga daga daga yatsun annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan kuma shi ma gashi abin alwala ne dan karami ruwan dan kadan a ciki saboda kankantar abin alwalar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ta ba zai iya sa hannunsa a ciki ba har ya shimfiɗa amma kuma sai gashi mutum fiye da tumanin sun yi alwala da wannan ruwan kuma ya ishe su wannan mu'jiza ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka sani dukkan wani abu da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba wani annabi daga cikin annabawa to Allah ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam fiye da shi wanda kuma ya fi shi daraja wanda ya fi shi ɗaukar. Allah ya ba annabi Musa alaihi salam sanda ko idan ya samu dutse sai ya buga wannan sandar tasa fanfajarat min husnata asharata ainan kad ajiba kullu unasin mashraba idan annabi musa salam ya samu sandar sai ya buga a dutse shikenan sai kawai sai dutse ya fashe sai ruwa ya rika bugowa malamai suka ce wannan mu'jiza bata kai ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba domin dama ai aljabalu mazinnatul ma dutse dama ana tsammanin a samu ruwa wa inna min alhijarati lama yatashaqqaqu minhu al hmm? ai daga cikin duwatsu akwai lama yatashaqqaqu minhu al'anhar, anhar akwai wanda ruwa ke fashewa ya fito a ciki saboda ka ganin ruwa daga dutse ashe ba abu bane mai girman mamaki amma ruwa ya fito ta yatsa a'ajab ya fi ban mamaki to yana tabbatar mana da mu'jizatu taqsiri miyahi li rasulillah sallallahu alaihi wa sallam wannan yana tabbatar da mu'jiza da Allah ta'ala ya ba annabi sallallahu alaihi wa sallam ta yawaita ruwa a hannunsa yayi alwala sai shi wannan ruwan ya ishi mutane fiye da 80 kamar yadda Anas radiyallahu ta'ala anhu ya tabbatar fiye da 80 ألا تعالى مع النبي صلى الله عليه وسلم عن الفضيلة والوسيلة عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومد فيه عن أبي موسى إجا أبو موسى العشعر أبو موسى العشعر فيني عبد الله بن قيس عبد الله بن قيس اليمني عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري mutumin yaman ne ƙabilarsu su ne banu al'ash'ar ko al'ash'ariyu malaman al’ansha suna malaman sanin dangantaka suna cewa asali sun samu wannan <clears throat> sunan nasu na al'ash'ariyu ne kakansu can an haife shi da gashi da yawa to shi ne sai ake ce masu al'ash'ariyu abu musa al-ash'ari ya musulunta yana ɗaya daga cikin as-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin sannan yana cin fuqaha as-sahaba yana cin sahabbai waɗanda suka san fiqh sannan kuma yana cin al duk da cewa dama al-qurra wa a wancan lokacin su ne al-fuqaha masana al su ne masana fiqh eh? to abu musa al-ash'ari yana cikinsu. Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi murya mai daɗi wata rana annabi sama ya zo wucewa ya ji shi yana karatu da daddare yana karatun sallah sai manzo sama da safa sai ya ce masa ya aba musa kai ne jiya na ji ka kana karatu laqad utita mizmaran min mazamiri ali dawud an baka wata irin murya mai kama da tarewa irin ta annabi dawudu alaihi salam sai ya ce awa tasma'uni ce ya ma'aikin Allah dama kana ji na لو علمت أنك تسمعني hulaka لك تحذيرا yace ai da na san ma ma'aiki kana ji na sallallahu alaihi wasallam ai da ina da wata muryar ma da tafi wannan da'i to abu musa kenan abu musa al-ash'ari radiyallahu anhu annabi sama ya tura shi shi da mu'adh ibn jabal su je su zama alƙalai kuma limamai kuma malamai a garin su na yaman a lokacin an ce yaman ba wannan yaman din ba ita kadai kawai yaman wadda asalin babban birnin mulkinta sana'a ta yanzu din akwai ta a ciki sannan akwai wadda asalinta babban birnin ta hadramaut sannan kuma da habasha da eritrea habasha ethiopia duk biladul yaman ne a lokacin an ka ji ana maganar yaman a lokacin da can to waɗannan ƙasashen da aka yanka su suka zama ƙasashe hudu to duk su ne ake ce musu biladul yaman a wancan lokaci to manzon sama ya tura su je su zama malamai tun annabi sama yana da rai yawa abu musa al-ash'ari shaida cewa masanin fikihu ne malami ne manzon sama ya ba shi latin da karantarwa to shine abu musa ce annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam da'a bi qadahin fihi ma'un annabi sama ya ce kama masa wata yan karamar buta wadda ake yin ta daga ƙasa butar ƙasa ita ce suke ce mata alƙada wanda jam'in ta aka ce al'aqda ko akan yi ta bakin ta ɗin kayan haka kamar da irin butan ta yanzu manzala sama da ali qadahi manzo sama yace a kawo masa wannan 'yar buta fihi ma'un kuma a cikin ta akwai ruwa fa ghassala yadayhi wa wajhahu fihi sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya wanke hannuwansa wa wajhahu da kuma fuskarsa fihi daga wannan ruwa wa majda fihi sannan kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya gulma ruwa ya mayar a cikin wannan buta wannan al-Imam bukhari anan ya ambace shi mukhtasaran wato a takaice akwai ruwaya ta zo da cewa wa madmada wastanshaqa wa mazmaza wasan shaka ya kurkure baki sannan kuma ya shaƙawa sannan ya wanke fuskarsa da hannayensa da wannan ne al'imamul kirmani ya ce babin da aka ce babin al'uslu sai ya ce al'uslu ya ce domin nan ba ta cikakkiyar alwala manzan sama ya ba al'uslu ya yi ba al'uslu ya yi ba kuma ba al-tawaddu ya yi ba ba alwala ya yi ba sannan ba wanka ya yi ba to ne sai imamu al ya makale da wannan sai ya ce ai ai abin nan babun ya kamata a ce babun al ne ba al ba to manzo sama ya wanke hannunsa dai hannuwansa guda biyu kuma ya kurkura baki ya shaka ruwa sannan ya wanke fuskarsa sannan kuma ya ruwa ya mayar da ruwan a ciki da wannan al'allamatu ibn hajar rahmatullahi alaihi da al'allamatu al'aini dukkanin suka tafi a kan cewa ashe ruwan baki ba na jasa ba ne ruwan bakin mutum baya ɓata ruwa tun da gashi manzala sama ya gunsa ruwan daga butar kuma ya mai da ruwa ciki kuma ba a ce an zubar ba daga nan ba a ce wani bai yi amfani da wannan ruwan ba ashe dan an gunsa ruwa a baki an maida ba na jasa ba ne bai ɓata ruwan ba domin bakin ɗan adam ba na jasa ba kuma wannan yana kafafa hadisi baya na sayyiduna jabir radiyallahu anhu wanda mala ya kawo shi a cikin babin da ke bayani akan ah, abin nan sabbin nabi sallallahu alaihi wasallam wadu'ahu ala al alai cewa wanda aka gunsa a baki to bai zama na najasa ba gashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gunsa kuma ya mayar a ciki sannan kuma dama fiqhun shine ai babun mu shine wal qadahi ko babun al ghusl wal wudu fi al mikhdab wal qadahi to gashi manzo sama da abi qadahin fihi ma'u wannan sama ya ce a kawo masa yar karamar buta wadda aka yi ta daga ƙasa da sama yi alwala ko kuma ya wanke wasu daga cikin gaɓoɓinsa kuma har ya gunsu wanda ke ciki kuma ya mayar ciki wannan yana nuna ashe wannan abin wannan masaki shi ne tsarki ne ana yin alwala da shi gashi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya yi alwala da shi hadisi na uku an aisha radiyallahu anha qalat لما ثقل uku. صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه استعذن أزواجه في أن يمرض في بيتي فأذن له فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بين رجلين تخط رجلاه في الأرض بين عباس ورجل آخر فكانت عائشة تحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدما دخل بيته واشتد وجعه حريق علي من سبع طرب لم تحلل أوتيتها أو أوتيتهن لعلي أعهد إلى الناس فأجلس في مخضب لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ثم طفقنا نصب عليه تلك حتى طفق يشير إلينا أن قد فعلتن ثم خرج إلى الناس وانا حديث أن ساموش دقاء نانا عائشة رضي الله عنها ما ترى النبي صلى الله عليه وسلم لما تقول النبي صلى الله عليه وسلم a lokacin da ciwo ya tsananta ga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sama yana ciwo yana rashin lafiya annabi sama ma ninka masa ciwo ake yi ibn mas'ud radiyallahu anhu ya shiga wajen manzal sama ya ga manzal sama yana jijjiga jijjiga ta zafin zazzabi sai ya ce ya rasulullahi innaka tu'aku bi shiddati ya ma'aikin Allah zazzabin ka yana da zafi qala sai manzo ne ce inni u'aku kama yu'aku ar-rajulani minku ai ni ana ninka mini ciwo na ne kamar mutum biyu ciwon mutum biyu ake ake ninka mu وذلك لأن أجري يضاعف ko yi ba afu dalilin haka saboda ana ninka samun lada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana ninka masa lada to ciwon sa ma sai zama ninki to yana rashin lafiya sannan wannan ciwon nasa shine ciwon ajalin sa wanda bai tashi ba bayan shi da yawan malamai sun tafi akan cewa wannan ya faru ran alhamis alhamis sai juma'a sai asabar sai lahadi sai litinin annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu shine abin ya faru a wannan rana shi ne take cewa lamma saqulan nabi Salama, lokacin da jikin manzo Allah sama yayi nauyi washtadda bihi waj'uhu sannan ciwon sa ya tsananta a gare shi ya masa zafi sosai wanda ke nuna ajalin sa ya zo ki ista'zana azwajahu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi izinin matansa matansa a lokacin guda tara ya nemi izinin su ga baki ɗayan su fi an marraba fi baiti cewa ka ba shi dama ya jinya a gidana fa azinna lahu sai matan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam suka ba da izini suka ce a ci gaba da masa jinya a ɗakin na na aisha radiyallahu anha domin manzon sama ya kasance idan an zagaye da shi ake duk da ciwon ya masa tsanani ko zagaye da shi ake duk wanda yake ɗakinta to ranar can zai tafi ko da ɗaukar shi za a yi a kai shi kaga wannan akwai jigila akwai wahala a ciki manzala sama duk ɗakin da yake sai ya rika tambaya yana cewa yaushe ne ɗakin yaushe ne kwanan na na aisha zai zo wanda wanda yake nuna soyayya ta daban da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya masa tata a cikin zuciyarsa yana tambaya yana cewa yaushe ne mata naubatu aisha yaushe ne ranar kwanan na na'ishe radiyallahu anha to daga baya sai manzon sama ya zo tara matansa duka sai ya nemi izininsu cewa ai shawara in sun yadda ya koma ɗakin na na'ishe radiyallahu anha domin ya jinya na lahu dukkanin matan manzon sama sai suka yadda sai suka yadda fa kharaja annabi sallallahu alaihi wasallam bayna rajulaini sai manzala sama ya fita ana ɗauke da shi a tsakanin mutane biyu ta hutu rijlahu fil ard kafafuwansa guda biyu suna zane a ƙasa wato kaga ɗaya ya rike shi ta nan ɗaya ya rike shi ta nan baina abbasin wa rajulin akhar tsakanin jiduna al-abbas ibn abd al babbansa wanda ya girma manzala sama da shekaru biyu ko uku kamar yadda malaman sira suke fai al-abbas sannan kuma a dangin su shi ne ya gane cewa ajalin annabi sama ya zo domin lokacin da wannan ciwon ya tsananta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al ya ce masa na Ali ya ce banu hashinmu muna da wata alamar mutuwa duk ɗan banu Hashin in mutum zai mutu to wannan alamar muna gane ta al'abbas na abdul muttalib da tije kaga alal aqalli a lokacin yana da shekaru 60 da bakwai ko 66 ya girma annabi sallama so da ka je ga abin da wasu ba su gani ba sai ce na tabbatar da ajalin manzo Allah sama ya zo ya ce mu sayyidina ali mu je mu tambayi manzo Allah sallama idan ya rasu mu ahadul baiti mu za mu zama halifofinsa ko kuwa sai sai na ali kuma a nan sai zurfin ilimi ya aiki al'abbas ya girmai nesa ba kusa ba ya haife shi ya kuma ya haifai kamar yadda ake cewa da hausa to amma sai zurfin ilimi ya aiki nan da fiƙihu sai sai na ya ce a'a ba na ganin mu tambaye shi idan ma'aikinsa sama ya ce mu ne to har abada mu za mu yi kuma ba wanda ya isa yi duk kuma wanda ya ja da mu zai zama dan wuta idan kuma ya ce ba mu bane to har abada ba za mu ba so da ka abakka za cikin gashin ta shi ke nan sai ba alba to shi ne al'abbas shi yake ɗauke da manzon sama a gefe guda wa rajulin akhara da kuma wani mutum da gaba littafan da suka yi bayani akan al-mubahamat sun ambaci cewa a rajulul akharu huwa ali ibn abi talib شين سيدنا علي رضي الله عنه شين سيدنا علي لأن يعني لأنه يتسيد شو رجل آخر هو نمتر الرجل الآخر شين سيدنا علي رضي الله عنه فكانت عائشة تحدثه وأنا يعني عائشة تاقسم شيتنا بعد لا باري تنا شيوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد ما دخل بيته من ذا أن نفسما يا فتاة باين يا شجي wato gidan shi kenan da waj'uhu kuma ciwon sa ya tsananta hariqu alayya min sab'i qiradin sai ya ce ku je ku kawo mini tuluna ɗaiɗaiɗaiɗai guda bakwai alƙirab jam'i na ƙirba alƙirba shi ne ɗan tulu da ake zuba ruwa a cikinsa mun san kuma tulu ana yin sa ne daga mai ana yin sa daga ƙasa to kaga ne wannan so daga sai manzo sama ce a kawo masa tuluna guda bakwai lam tuflan awkiyatuhunna a cike suka ba a riga an bude marfin su ba eh, lam tuflan awkiyatuhunna awkiya jam'i ne na wika alwika shine albita'u abinda ake rufe abu da shi to ba a cire ba ba a buɗe ba a nan manzo Allah sama yana nufin ne a cike cike wani ya yi amfani da su ba a kawo masa tulunan ruwa guda bakwai a cike cike da ruwa lam tuflan awkiyatuhunna wani ya yi amfani da su ba kenan ba a buɗe su ba ba wanda ya ɗebi komai a cikinsu suna ta tafal guda bakwai la'alli a hadu ilan nasi ina son in je in gana da mutane ina son jikina ya ɗan yi sai ya in ji sauƙi domin ina son ina in gana da mutane wanda suka daɗe ba su ganni ba su ganni sannan kuma in yi musu jawabi a ujlisa fi mikhbabin li hafsata sai aka zaunar da manzon Allah sama a cikin wata katuwar kwatanniya to kaga mikhbab ta sake zuwa anan ya sake zuwa anan kwatanniya ta sake zuwa anan mai hafsata wannan al-mikhbab din babba ce kuma tana na hafsa ce idan baka gane wace ce hafsa ba zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam ita ce matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama diyar sayyiduna Umar radiyallahu anhu na na hafsa to na'am matar manzan Allah su salma kuma ɗaya sai na umar radiyallahu anhu eh, aka zaunar da manzo sama a ciki ita wannan al-ikhbab din suka ce ku yushbihu at-tab te kama da kaman tire a fadi kaga tana da fadi ke so da aka zaunar da manzo Allah su sama a ciki sun thumma tafiqna nasubbu alayhi tilka sai muka rika zuba ma manzo Allah sama wannan ruwan hatta tsafika yushiru ilaina har Allah su ya rika mana haka yana nuna mana an kad fa'altumna manzan su ne ce yayi yayi yayi abinda kuka ya isa ya isa kuma kharaja ila nasi daga nan sai manzo sama ya ji karfi a jikinsa sai ya fita wajen mutane ya ja su sallah sannan kuma ya musu jawabi wannan hadisin ya zo da lafuzza da yawa ya zo da riwayoyi mabambanta sannan malamai na hadisi da malaman sira duk sun ambace shi musamman a cikin babin da ke bayani akan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam abu na farko ne da hadisin yake tabbatar mana annan nabi sallallahu alaihi wasallam ya mahazu manzon sama yana yana ciwo wanda dama a cikin aqida tabbataccen abu ne cewa annal anbiya ya mahazu annabawan Allah suna ciwo daga cikin abin da Allah subhanahu wata'ala ya sa ma annabawa za su iya yi zai iya faruwa da su akwai ciwo annabi ayyubu alaihi salam ya ciwo anni masani shaytanu bi nusbin wa azab anni masani yadur wa anta arhamur rahimin annabi ayyubu alaihi salam gashi yana bada labari yana cewa ya Allah tabbas shaytan ya shafe ni da ciwo a wata ayar anni masani ya gurgu ciwo ya shafe ni wa anta arhamur rahimi ya Allah madaukakin sarki kai ne masu mafi tausayin masu tausayi karshe Allah subhanahu ta'ala ya amsa masa addu'arsa ya warkar da shi sannan iyalansa da suka mutu da aka da mushi da su aka kuma ƙara mushi wasu wa nahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan minna a wata a wata aya rahmatan min indina to ya ciwo sannan annabi Yakubu alaihi salam ya ciwo wa biyaddat aynahu min al-huzn fa idanuwan annabi Yakubu alaihi salam suka rika ciwo har suka zama fari saboda damuwa da bakin ciki da ya shiga ta rasa ƴaƴansa har guda uku ana damuwa da yusuf da sai kuma ga ɗan uwansa wanda suke ɗaki ɗaya shi ma ba shi sannan sai ɗayan shi kuma babban yahuza kamar yadda malaman isra'iliya suke faɗin sunansa shi ma sai ga shi ba shi sau da ka idanuwan su kaga annabawa ya juzu fi haƙƙihimul marab ya halatta annabawa suna suna ciwo to gashi manzon sama yi rashin lafiya sannan a cikin darasin da za mu fitar ashe idan annabi sama zai yi rashin lafiya ya ciwo ashe mu ne aulada mu jure da ciwo in manzo Allah su sama wanda Allah ya fi son sa amma yana jarraba sa da rashin lafiya kuma har ya zama rashin lafiya ya zama shine sanadiyya adalinsa to ashe kowannen mai idan ya ciwo babu abun ban mamaki a ciki sannan a cikin dar a cikin a cikin darasin idan annabi sama ya ciwo to me ya kamata mu koya a ciki ya manzo Allah sama ya mu'amala da ciwon sa manzo sama a cikin mu'amalarsa da ciwon sa yana da juriya sannan daga cikin mu'amalar da manzo sama yake yi da ciwon sa in yi rashin lafiya manzo Allah sama yana neman magani Uhwa ibn Zubayr an yayar. na na aisha wato asma'u bintu abi bakr radiyallahu anhu ya zo ya samu na na aisha innarsa kenan ya ce mata wallahi mama ina mamakin abubuwanki da yawa ina mamakin yadda kika zama masaniyar alƙur'ani yace amma kuma sai in ga ba abun ban mamaki bane ya za a yi ba za ki zama masaniyar alƙur'ani ba alhali a cikin ɗakin ake saukar ma da manzo Allah sama wahayi kai an rika tokan miki da wahayi kuna kwance a cikin bargo ɗaya da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an sokan masa da wahayi sai ce wannan ba mamaki bane ba abun mamaki a ciki yace sai in yi mamaki kuma in ganki kin san hadisi yace shi ma sai in ga ba abun ban mamaki bane Ya ce matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wacce wancan abin da na ambata yake faruwa tare da shi. ce abu na uku sai in yi mamaki in ganki kin san ansabul ahab wa ayyamuhu kin san dangantaka wanda ilimi ne da laraba suke takama da shi a ce ka san ilimin dangantaka wane dan wane ne wane kaza asalinsa kaza to babban ilimi ne a wajen larabawa yana cin ilmoman da larabawa suka yi fice kuma suka bambanta da ƙabilun da ba su ba a kansa ya ce to amma shi ma ban mamaki domin ke ce diyar na abubakar radiyallahu anhu shi kuma na abubakar an san shi dama malami ne na wannan fanni a zamanin na abubakar tun kafin zuwan musulunci to babu wanda ya san wannan ilimi na al'ansab kamar sa shi ya sa lokacin da kafirai suke ma manzo Allah sama zambo hassanu radiyallahu anhu shi mutumin Madina ne ya zo zai kare ma manzan Allah sallallahu alaihi sallama wannan zambo da kafirai suke masa sai manzan sun ya ce uhujuhum wa ruhul qudusi ma'ak manzan sun ya ce yi musu zambo ya kai hassan wa ruhul qudusi ma'ak mala'ika jibrilu alaihi salam yana tare da kai amma wasu shir ababakare idan za ka yi zamban nan to ka nemi shawara ka je kai consulting wato ka nemi ilimi a wajen sajiduna abubakar domin ya san dangantaka kowa e, zai ba ka labari cewa asalin baban wani kwai ya sata ya gudu ko misali kenan to zai ba ka labarinsu ta ce ba na mamakin wannan tsohuwa ya ce abin da yake ba ni mamaki da ke shi ne ya aka yi kika zama kin san likitanci da iya haɗa magunguna sai ta ce ɗana zauna in ka labari annabi sallallahu alaihi wasallam yayi rashin lafiya ne tsawo a gidana ya rika jinya a gidana aka yi jinyarsa masu magunguna su rika zuwa daga mabambantan wurare domin su yi manzana, sama magani Su ce a nan na koya kaji a na koyi likitanci da kuma sanin haɗa magunguna ita ba wai likitanci kawai ba a hadda sanin hada magunguna kaga ita medical doctor ce kuma pharmacist a lokaci ɗaya to shine wannan manzo ta sama rashin lafiya a cikin rashin lafiyarsa akwai waɗannan fa'idojin abu na biyu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana yana raba ma matansa kwana wannan matsala ce da aka yi sabanin kanta shin wajibi ne manzan Allah sama ya raba kwana a matansa ko Ibnul eh, ibn al-mulaqqi ibn al-mulaqqin a cikin littafin sa nihayatu suli fi khasa'is rasuli sallallahu alaihi wa sallam yake faɗa yake cewa daga cikin ababen da manzon sama yake banta da su akwai Allah ya bashi shi dama cewa ba sai ya raba kwanan matansa ba amma matsala ce da aka yi saɓani a kanta da al'imamul aini a cikin umdatul ƙari ya ce wannan hadisin yana nuna wujubu al'ismati bainan nisa'ihi sallallahu alaihi wasallam Allah ya wajabta ma manzana sama cewa ya raba ma matansa kwana ya ce wannan hadisin hujja ce da ke tabbatar da haka cewa manzana sama shi ma wajibi ne ya raba kwana a tsakanin matansa amma kamar yadda muka faɗa mas'ala ce khilafiyya malamai sun yi saɓani a kan haka manzan sama yana rabawa to amma shin wajibi ne ko ba wajibi bane a kansa a kan wanda ba manzana suma ba wajibi ne ai ko eh, ko da amarya mutum yayi ya tabbata a sunna in ya auri budurwa zai kwana bakwai a tare da ita yana koya mata tarbiyyar zamantakewa yana ba ta shawarwari yana mata tirena shi yasa aka ce a kwana bakwai ba wai wani abu bane na nuna ko abin na rawa kai ko kuma doki? kamar yadda mata suke faɗa ko a'a tirenin ake son kai kai amfani da wannan kwanaki guda bakwai ta karantar da ita ta san ka ta san ɗabi'unka ta san danginka ta san yadda ake mu'amala da kowa saboda yarinya ce bata ta taɓa zama da wani ba amma idan ba zawara ce sai aka ce ne kwana uku daga nan sun makatama daga nan sai mutum ya ci gaba da rabawa ita kuma raba kwana ana yin ta ne gwaggwajin yadda ba wani nasi ba ne ya zai ce sai an yi kwana da biyu ba nasi ba ne ya ce kwana ɗaiɗai ba nasi ba ne ya ce sati ɗaiɗai ko kwana uku uku a ku ne za ku yi shawara da kai da matan in sun yadda shi ce to kaga wannan hadisin yana tabbatar da cewa manzon sama yana raba kwana a tsakanin matansa amma wajibi ne ba wajibi bane a hakkin sa wannan mas'ala ce da malamai suka yi sabani a kanta wasu suka ce manzon sama shi ma wajibi ne ya raba wasu kuma suna cewa ba wajibi bane ya raba sannan wannan yana nuna husnu mu'asharatihi sallallahu alaihi wasallam li azwaji yadda manzon sama yake kyakkyawar zamantakewa da matansa baya musu karfa karfa baya musu karfa-karfa ga ya ce ne manzo Allah ta salama ya nemi izini ista'zana azwajahu ya nemi izinin su sannan wannan kuma ya nuna mana yadda kishin matan manzo Allah sama yake kishin su na su faranta masa rai ba kishin su na hasada ba domin akwai alghairatu min alhasad akwai kishi amma na hasada wanda ta cutar da kanta ta cutar da abokiyar zamanta sannan kuma ta cutar da miji kaje na amfani wannan gaira din mummunan kishi ne wannan Allah baya goyon bayansa manzalla su sama baya kansa amma kishi dan a kyautata ma miji a rige-rige me za a yi a ga an wuce ɗaya a wajen kyautata ma miji da faranta masa rai to wannan shine abin da ake bukata kaga nan manzon sama bai da lafiya yana ya zaɓi gidan nana Aisha radiyallahu anha ko lafiya su suke nema sai dukkanin su suke ittifaqi suka ce sun yarda shi ce sannan wannan yana nuna matsayin nana Aisha radiyallahu anha a tsakanin sauran matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda wannan soyayyar ta tasiri ha a sahabbai sahabbai sun kasance kamar yadda al-Imam al-Bukhari ya ruwaito cewa sun kasance suna lura da yaushe manzon Allah su sama yake ɗakin na Aisha idan wani ya shirin zai ba da kyauta sai ya je a ranar zai kai eh, to kaga wannan kenan wannan soyayya ce ta zuciya wanda ba wanda ya mallake ka. ko ka ce ba za ka iya ba za ka iya daidaita matanka ka ce duk kana son su san da kake musu ɗaya ba iri ɗaya ba ko kamar ita ma ba za ka ce duk san da kake musu zai da iyaka ba a san ka nuna ta yadda kuma za ka kawo fitina a cikin gidanka ko to shi ne wannan ɗaya daga cikin ɗaya daga cikin larabawa masu hikima ‘ya'yan shi suka zo suka zauna suka ce masa babu wai cikin mu wa kafi su sai ce kabirukum hatta yakbara hatta yakbura wa za'irukum hatta ya'uda ya ce wanda na fi so a cikin ku shine ɗan ƙarami har ya zama babba sannan wanda na fi so kuma a cikin ku shine wanda ya tafiya har ya dawo shi ce akwai hikima a ciki ko ya ce ƙaramin cikin ku kuma dukkanin su manya ne duk manya ne suka zo suka tambaye shi suka ce babu wai cikin mu a kafi so sai ya ce sagirukum hatta yakbura ya ce ƙaramin cikin ku jinjiri har ya zama babba to yanzu cikin su waye fito kenan sannan sai ce wa ghaibukum hatta ya'uda sannan wanda zai nan a cikin ku har sai ya dawo eh, in dai wani ya tafi a cikin ku to na fi shi ta kowa sai zaɓi tafiya kenan eh, to shine wannan sannan daga cikin fikihun hadisin yana karantar da mu <clears throat> cewa ashe ruwa yana ɗaya daga cikin abin da ake sanyaya ma mara lafiya jiki da shi amma malamai suka ce kama al ibn al-qayyim a cikin zadul ma'ad fi khairin ibad yace da manza Allah su sani yace innal humma min fayh jahannam fa abriduha bil ma zazzabi idan yi zafi to daga jahannama yake so da ku sanyaya zazzabi da ruwa sai malamin ibn al ya yace ka shedin mutum da ya ga mara lafiya yana zazzabi ya je kwara mashi ruwa ya ce in kai zai mutu wani zuba ya ce manzan sama yana magana ne da zazzabi irin na madina zazzabi irin na madina kamar yadda manzan sama ya ce ne sharriku au gharibu walakin sharriku au gharibu manzan sama ya ce kada ɗayan ku ya zo zai biya bukatar sai ya kalli alƙibla amma idan ya tashi zai fuskanci zai yi bayan gidan ko ya kalli gabas ko ya kalli yamma kuma an ce kai ya kalli alƙibla kuma kana magana da 'yan najeriya to da wa ake magana kenan ana magana da 'yan madina domin su ko dai su kalli kudu ne ko su kalli arewa ko to kaga in ita ce nan ne alƙiblarsu to sai masu suna ya ce inda za su kauce ma alƙibla shine ne su kalli gabas ko su kalli yamma to haka zazzaɓin madina kuma ga masana likitoci daga cikin magungunan da ke sanyaya zazzabi akwai ruwa shi yasa nan manza Allah sama shi ma sai ya ce ne a kawo masa ruwa kuma a kawo masa tuluna guda bakwai waɗanda ba a buɗe su an yi amfani da su ba sai akan kwara ma manza Allah su salma ruwa kuma a lokacin amali ne to shi ne fassara hadisi to daga ba kowane zazzabi bane mutum zai zo kawai shi ke zan a ce ai ga wani yana zazzabi jikin shi yana rawa sai ka ce kawai bari a je a ruwa wani ma ya ce a na tulu sai ta ba mu da tulu yanzu mu abin ne sai a buɗe farish Haka sai a samu damuwa a zazzabin madina ake nufi kuma sai likita ya bincika haka malai bin ya fassara wannan hadisi a cikin zadul ma'ad ko kuma a tibbun nabawi wanda littafin a tibbun nabawi mun sani cewa an ciro shi ne daga cikin littafin zadul ma'ad fi hadi khairul ibad malam ibn kuma abin sha'awa ya rubuta shi ne lokacin a lokacin da ya tafi aikin hajji ba littafi ko kwara ɗaya a hannunsa ga halin tafiya sannan ko da lafiya shi ma sai ya rubuta littafin da mujalladi bakwai a cikin mukaddimar sai ce da Allah ayi hakuri haƙuri da shi a ci dai da hakuri yace na rubuta shi ne ba maraje ba littafai kusa da ni kuma ina cin halin tafiya sannan jikina kuma babu lafiya so da ka ɗan yi haƙuri da waɗannan 'yan mujalladan guda bakwai <laughs> to kaga shi ne wannan sannan hadisin yana karantar da mu ƙarcin waɗannan ababen su alƙirab ɗin wato tulunan da kuma almihzab da aka zaunar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a ciki domin ruwan da ke cikin abu in bai da tsarki ba za a fara ma manzan Allah sama shi ba kuma gashi manzon suna yana neman lafiya sannan hadisin ya karantar da mu yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake san al'umman nan tasa bai da lafiya amma zuciyarsa tana ɗamfare da al'umma shi yasa da ya fito sai ya tarar da abubakar na jan sallah kawai sai aka ga manzo Allah sama kawai ya kama murmushi malamai suka ce fassarar annabi salama ya ga ajalinsa zai zo al'ummata na kan sahu ɗaya sun yadda da limami ɗaya alƙur'ani ɗaya sunnar manzan Allah sama ita ce jagora su ba su raba ba sannan wannan ta'allakuwa da zuciyar manzan sama ta yi da al'ummar nan ha a filin tashin alƙiyama ha a shiga aljanna kowane annabi zai tashi yana nafsi nafsi amma manzan sama yana ummati ummati kai kuwa ya za ka yi lalace ka tsinance ka zama ba ka da albarka ba za ka yi wannan manzalin sama ɗin biyayya ba shi zuciyarsa tana ɗamfare da kai harisun alaiku Allah ya ce kwaɗayin yake yi game da mu ya ga mun shiga aljanna shi yasa da ya ba da labari ya ce a cikin aljanna a cikin duniya in za a ɗibi ɗan aljanna kamar misalin bakin baƙin rakuni ne ko kuma bakin rago sai a samu gashi ƙwara ɗaya fari a jikinsa sahabbai su ya tashi sai masu mai ya musu rai mansu ya ce a ah, ba kwa son ku zama ku ne kashi ɗaya cikin ukun yan aljanna suka ce ya ma'aikin Allah muna so sai suka tabbara saboda daɗi man sani ce ai ba haka ba ma ba kwa son ku zama ku ne biyu cikin ukun yan aljanna sahabbai suka ce suka tabbara suka ji daɗi sai manzo Allah ta sanar ya faɗi cewa ai waɗannan buƙaƙen duk daga baki duk daga cikin ya juju wa juji ne ma za a ɗibo a zuba ƴan wutan ba su ne za a ɗibo su a zuba su a wuta wadaka annabi sama al'ummarsa su ne za su shiga aljanna su suka fi yawa aljanna Allah ya sa a ciki to wannan wasu daga cikin nau'ukan zikiru da ke cikin wannan hadisi kenan wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa baraka ala nabiyina